alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu e, tun sati guda da aka washe bututun mai eh, wanda ba ni doka ta yi su madaki masu kasa suka washe shi saboda dalilai da yawa taskar ba ta da iyaka da libi ba ta da iyaka da chad na ɗai abinda muke kira ga cnsp dole sai an ɗebe wani abubuwan da ake cima tausayi iko soji ba a san shi da tausayi irin hakanan ba na ɗai inda aka zaka aka yi wannan ta'addanci na hoshe bututun mai ina na a garin taskar ne cikin taskar ne cikin region de zandar dole sai a yi irin abubuwan nan da baba tanje yi allah shi kanshi lokacin harakar banditism 'yan bandi suna tare motoci suna ta'addanci suna kashe mutane sai aka ba da order wannan lokaci ba zan manta ba lokacin pele ne ya ɗauki wata mission pele da ya ɗauki wata mission garuruwan da aka kusa ga inda an kai wannan abu lokaci ne aka ba su a ba su ventricatorer ko su a sanduzer a ce musu hiddo wanda sun kai wannan ɓanna ba a zakkuwa garin da an kai wannan ta'addanci a ce wasu na sun kalaka mayan garin ne ya kamata a kama da mutanen cikin garin a kama su su za su yi hiddo da sun kai wannan ta'addanci amma in an ka ce sako-sako ake yi wallahi Nijar yan security ba za ta kare mana ba kuma shine kiran da muke ko da yaushe a sa shari'a yanzu jiya aka ce an ɗoke eh, wannan firfe da aka sace na Bilma kina abin da ya kamata sojojin mu su irin na fili lokacin shina ɗaukar mission wannan daji na agar da sauransu zuwa na haika cikin garin da an kai karan aikin nan sai ya ce ya ba su swasan duzar ko ko venticatorar su hiddo mutanen da su kai wannan karan aiki yau gari ko hamo ne abin da ake ma hamo rugga ko bilaji ne gari kai kowa ya san kowa ka san na kwarai ka san lala wannan mutane na bilma su ya kamata su hiddo wa'annan mutane su kai wannan kara aiki sannan wancan mutane na wajen taskar su ya kamata su hiddo a sun kai wannan kara aiki shine yan katin da ya kamata a yi kiran da muke ga sai na ko da yaushe ku tsautsaro mataki kuma mun ga mutanen da suke hitowa idan an kai wata banna cikin Nijar ko ta terrorist ne suna murna suna nan cikin ƙasar Nijar dole sai a yi bibiyan abubuwan cikin TikTok abubuwan cikin WhatsApp abubuwan cikin Facebook mutum in gida ne yake Nijar a kama shi ya hiddo abubuwan da yake yi saboda wannan abubuwa mutanen da suke murna akan yan ayi ta'addanci cikin Nijar suna nan cikin Nijar suke kuma an san su sai na suke ta yi banza da su to wannan shine muke so dama ko da yaushe muna kira a sa shari'a Allah ya sa wannan kira da muka ga sai NSP su shi shi ƴan uwana ina muna fata alheri Allah ya zama da ƙasar mu lafiya Allah ya tsare ƙasar mu da duk wani mutum wanda yake so ya kama ƙasar mu cikas Allah ya haɗa kawunan mu ƴan Niger baki daya amma fa dole sai NSP ta dauki mataki tsatsaura na ladabtawa ga duk wani wanda ya ta'addanci na ladabtawa ga duk wani wanda ga yana gwada murnar shi akan ta'addancin da ake mu ƙasar Nijar wannan labarin mun same shi ne a jiya an yi shi ne a jiya bisa hanyar su ta komawa bilma bayan sun je can dirku wajen sallah alkunut wanda Roma M. Sunday ya tsara a nan garin Dirku. To yadda muka samu labari eh, suna dawowa ne wajen wani gari wanda ake cewa Agyar a nan ne dai wayansu mutane suka fito musu ɗauke da makamai suka yi ta ɓarin wuta bisa bisa su su ma suka maida shi prefe na tare da sebe na bilma da lieutenant kingar na bilma da ma'aikatan shi shi gard ne guda hudu daga garkwarkin shi da sojina guda uku duka gard sun yi ta masaya wuta tsakaninsu har dai aka samu dai daga bangaren na makarabin prefe eh, wuta ta ida musu sai aka kama su aka tai da su yanzu dai zancen da yake maka ba mu san ba tabbat wane ne wannan aikin na asha eh, ana nan ana biye da sansu a gani ina suka yi kuma menene suke so kuma wane ne ke bayan wannan abu can da ya bamu ya nuna wannan labari da muka ji bisa kan yanar gizo lallai ya tabbata da gaske inda shi prefe na ilma tare da ah, abokan aikin shi bayan sun daga wani karatun science da kungiyarmu na wasan dai ta shirya waɗansu yan ta'adda sun tare su sun yi ga kuma har bamu da labarin inda suke kuma ba mu san su waye ne suka fita doki su ba. To abu kaman bai tara muku hankali ba ganin kamar a yanki na Bilma a ce kantoma guda prefe tare da makaraban shi a ce an kwashe su. da eh, gaskiya abin ya dan tara mana hankali saboda an saba tare shi yau kuma a ce gashi Prefe guda duk da yana da tawaga ta tsaro tare da shi duka a yi gaba da su. Lalle abin na da tashin hankali kuma yana nuna da cewa lalle mutanen da suka yi aika-aikan nan suna da ƙarfi sosai. Yana ya kamata mu dokan mu doki abin da wasa mu tashi sai mu gani cewa lalle yankin gana aga da su yankin sahara kin ya samu cikakken tsaro. Idan ba ku tuna ba satin da ya wuce akwai wani gurup ta 'yan ta'adda da suka kai hari a wannan bututu na mai wanda yake kai mai har zuwa benin to wannan abu mun yi da Allah wa da shi kuma duka abin da muke tunani kana waɗannan ne yan da suka zo suka yi wannan abu tun da ka kumanta kwanakin baya shi wani galgadi shi wani menas da zuwa ga gwamnatin mu da za su kawo hare-hare wurare da dama to a yanzu dai fitan da ake ana dibo ko su ne suka yi wannan aika-aika duk da hayo ba wani gurbin da ya fito ya ce shi yayi wannan abu babu kaman wasu labari ko samu cewa da wasu yan ta'adda ne wanda sun fito sun fito sun fitar da kansu sun ce sun ne suka yi wannan aika aika a yanzu dai hayo ba waɗanda suka fito suka ce sun suka aika aika mun san dai zuwa gaba mun san Kamar wa kuke zargi eh, muna dai zargin wannan kungiya ta Mahmud Sala waɗanda a kwanakin baya sai su sun ce za su waɗansu hare-hare domin su ta da gwamnati samu sojojinmu masu albarka na CNSP sun amsha lasisin daga France lasisin gina wannan uranium wanda ake ce na imraran na urano eh to abinda Sani nake son yi wannan bidiyo bisa gare mu mu yan Nijar baki daya idan akwai lokacin da dan Nijar zai hitowa ya yi zanga zanga na ba da goyon baya ga gwamnati na ba da goyon baya idan akwai lokacin da ɗan Nijar zai hito ya ba da goyon baya ga gwamnatin Nijar to wannan lokaci ne saboda wannan eh, uranium na Imran lokacin da Tanja ya hiddo shi Faransai da yaren Faransa matasan Faransa suka zanga-zanga da cewa kada a hiddo wannan uranium a yanzu tun lokacin su bai kai ba saboda suna ana ce musu da cewa uranium kin Nijar na Faransa ne yanzu na kamata mu atashiman bisa gwamnatin mu saboda yanzu na kamata dan Nijar ya bada goyon bayan shi zuwa ga shugabannin mu masu albarka domin wannan fa shine abin da ya kamata dan Nijar ya hito ya nuna goyon baya sannan ina kira ga yan Nijar baki daya wannan foto da kuka gana aza na wannan jaridu na kasashen faransa ne akwai jean afrique akwai jean afrique akwai bfm tv akwai rfi akwai france 24 tv 5 RMC, France Day, eh, TFI, Liberation, da sauransu ga sun da kuka gani LCI da sauransu. Ku goje wa'annan tashoshi, tashoshi ne na 'yan ta'adda, tashoshi ne masu watsa labaru na ƙarya, kogo goje su, wannan bidiyo ina yin su ne 'yan farfulla na Niger da Janas Nigerian, ku hito wata rana a hiddo wata rana ta murna. da an amsha lasisi ga France domin a ba da attachment da gwamnati mai albarka ta CNSP. Yan uwa ina yi muna fata alheri fartashe sat video maximum ku iza shi ko ta ina ku yi watsa shi na ba ku izini domin yan Nijar mu gani mu ji daɗi ina yi muna fata alheri Allah ya tsarka ƙasar mu Nijar da yan Nijar baki ɗaya amin ya hayya kayyum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wato wannan sako yana da muhimmanci. Yan uwa ina maka fatan alheri ubangiji Allah sa sada mu da alheri Allah sa mu nasara akan wannan tafiya. wato akwai wani babban sako da muke son mu tura masu UNSP yan uwa mu sani mu san kasan mu ita ce kasan mu in ta lalace kasan mu ta lalace jama'a ba a taba yin nasara da gaba ba wallahi ba wata al'umma da ta yi nasara da gaba wato wani dan uwa ya kira ni dan kishin kasa kuma a cikin garin Agada Seki yace ya yan uwa mu yi kira wa matasa mu yi kira wa al'umma a kuma yi kira wa UNSP su sani ya kamata a tashi tsaye a sa ido akan wannan frontier tsakanin Libi da Niger a sa matakan tsaro a yi bincike makamai suna ta shigowa suna ƙara yin yawa makamai suna yin yawa a cikin Nijar makamai suna ta watsuwa al'umma ku dubi ku ga yadda minas minas take yi mace na yawa ana ta can ai atake an kama wani kwamsayar can inspector can kaza da mi da makamai babban kalubale ne al'umma daga lokacin da kuka ce ba za ku ba gwamnati haɗin kai ba wasu al'umma ku ce za ku dinga shigo da makamai ku raba ma al'umma ko kuma ku raba matasa wallahi za ku ruguza ƙasa ku ne za ku ruguza al'umma ne ku ji tsoron Allah dan haka sai na ta tashi tsaye wannan babban kira ne makamai suna yawaita suna ta shigowa makamai kuma daga ƙasar Libya suke tafiya su shiga cikin ƙasar Nijar don haka wannan babban kira ne wannan dan uwa Allah ya saka mai da alkhairi daga ƙasar Agadas daga garin agadas ya gaya mun cewa lalle lalle makamai na ta shigowa kuma sai na spain wannan al'amari in ba su sani ba to ya kamata su sani ya ba da gudunmuwa dan ta iya inda zamu iya tura sako kenan kowa ya sani wannan furanciyar tsakanin mu da libi niger a sa ido a yi taka tsantsan a kiyaye ya makamai za a yi ta shigowa da makamai da wani dalili kuma wannan ya tabbatar mun mun yi wani laifi a jiya kowa ya gani cikin laifin in nan muka ce al'umma 'yan ƙasa mu wa al'umma mu bawa gwamnati haɗin kai shugowa watsuwan makamai ga al'umma ba kasa bane ba ga kasa ba alkhairi bane ba wallahi duk al'umma da suka ce za su dauki makamai su kare kansu ba abin da za su illa su rugo kansu ba abin da za su illa su rugo kansu a bar mu gwamnati ta yi aikin ta a goyi bayan doka a kira gwamnati su yi kira akan dukkanin matakan tsaro da ake nema gwamnati su sasu tsaye akan al'amari duk inda ake bukatar iko kai iko a zuba a tsare dukiyar al'umma a tsare mutane a tsare al'umma su kwana lafiya su tashi lafiya amma cewar al'umma su dauki makami su kare kansu wannan ba mafita bace ba kuma wannan babban kira ne muke yi ga gwamnatin CNSP wallahi wannan abu ba zai haifar da ido ba a bar makamai su watsuwa al'umma kun je ga yadda al'amari yake ta tafiya ta'addanci na ta karuwa matasa za a gurbata musu tunani a raba musu makamai su hana mutane zama lafiya su hana kansu zama lafiya don haka wannan babban kira ne in kunna ya ji jiki ya tsira jama'a mu kiyaye da cewar za mu ɗauki doka a hannunmu wallahi ba alkhairi ne ɗaukar doka ga hannu mu ji tsoron Allah mu bar wannan al'amari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ya al'umma nijar yau sako ne za mu tura biske ga matsaloli da suke faruwa eh, tsakanin kamfani na urano da ƙasar nijar wanda suna so su kai kasar Nijar ƙara eh, a kotu na cewa Nijar ba su da hurumin da za su kwace wannan lasisi na eh, Orano wanda an ba su dama fiye da shekara goma ba su haƙo iraniyo a cikin kasar Nijar ba kuma sun san da wannan ƙetace suke yi ma kasar Nijar tunda ba sa so kamar kasar Nijar ta yi amfani da wannan ma'adani don bunƙasa kasar Nijar da sauransu. Yau da abin da ke so nuna muku wanga babban ginin da kuke gani baki bayana shine kamfanin na Orano wanda a can da Areba ne to shine sun kamai da Orano dan saboda su karkatar da hankalin al'ummar Niger na cewa ba ku san mi wani kamfani a Orano ba kamfani wanga baki dai shine Orano a da Areba ne su kamai da shi Orano a yanzu to yanzu rahotanni suna hito mana cewa ana ta takaddama na cewa France ta ce ba za ta yadda ba za su kai kara a kotu dole dole sai an maido musu wannan lasisi sun ci gaba da aikin eh, iraniyon a ƙasar Niger to abinda muke so mu sanar da matasa a nan shine matasa mu tashi tsaye mu nuna cewa mu ba mu yarda urano ya dawo ya aiki a Nijar ba saboda mi muna da hujjoji da yawa saboda kowa ya gani lokacin eh, da goma sha biyu lokacin da matasa sun ka fito a cikin ƙasar faransa sun kai zanga-zanga sun ka ce yankin eh, da ake fiddawa a niger manyansu sun canye adadin nasu wanda ya yi saura yanzu na matasa ne a bar shi zuwa cikin shekara 2050 a tono lokacin nan su sun girma lokacin sun mallaki hankalin kansu kuma sun iya kere-kere su ne za su yi aiki da wannan iran yankin kowa ya san da wannan to matasan Nijar mi zai sa mu matasa mu ki hitowa mu ma mu yi zanga-zanga mu nuna cewa ba mu yarda ba mu kuma a mai da wannan kamfanin na Iran a kasan Faras saboda muna so mu ma mu yi amfani da shi mu gina kanmu mu gina diyanmu kuma mu gina eh, jikokin masu tasowa kenan magana ta gaskiya kyan uwa kyan Nijar dole sai mun san ciwon kasar mu dole sai mun sa kishin kasar mu a cikin zuciya mu nuna mu manyan nan ko kuma mu nuna mu duk wani mai mulki cewa mun san ciwon kasar mu mun san kuma abin da shi faruwa yau akwai wani eh, abu da muke so mu sanar da 'yan Nijar da suke ga harkar wannan iraniyancin da suke so ya taso a kasar Nijar eh, akwai jawabi da suke hito mana cewa cikin jihar Agadez ana shigowa daga makamai daga Libya ake shigowa da makamai a cikin wannan jiha ta Agadez ana cika ta da makamai halin da ake ciki yanzu to wannan makaman kuma suna shigowa ne dalili da wannan iranikin da ake so a amshi wannan lasisin saboda turawa da mutanenmu ƙyan uwanmu ne za su yi amfani su tada wani rikici a cikin ƙasar niger saboda kan wannan arzikin ya amfani kowa kenan abin da muke so mu sanar da ku ƴan uwa Niger eh, ya kamata iko su sa ido sosai biske ga da suke faruwa a cikin jihar Agadez wannan bazikin da an ka amshi na America a cikin jihar Agadez kenan abu ne wanda gaskiya ya kamata a maye gurbin shi da wasu sojawa masu kayan aiki tunda waɗannan sojawan na America abin da suke suna hangowa duk abin da ya taso daga kasar Libya kuma duk abin da ya taso daga kasashen Larabawa kama kansu Syria su Iraq su ina da sauransu da wannan bazikin na nan cikin jihar Agadez suna hango duka abin da shi faruwa kinan kamata yi wannan bazikin a samu sojawa masu karhi masu kayan aiki masu jirage na yaki masu leƙen asiri sauransu a kai su a maye gurbin su da wannan bazikin saboda wannan wuri duk barazanar da ke faruwa a cikin sahel tana samo asali ne da wannan bazikin da ke cikin eh, wannan saharar da muke da iyaka daga libya tunda libya kowa ya ga libya ta wace duk wani makami yana fitowa ne daga cikin kasar libya duk wani makami da kuke gani a niger su kenan wannan wurin ya kamata a sa matakan tsaro tsakanin mu iyakan mu da niger da, da libya saboda gaskiya abu ne wanda daidai a kare rayuwar al'umma talakawa suna ɗauka makamai kuma kowa ya gani ba alheri ba ne talakawa su ɗauki makamai a cikin ƙasa saboda za su iya watse ƙasar yau ku ka gani sudan abinda ke kamsu wannan matsalolin eh, kowa ya gani sojawa ne eh, waɗanda ke da mina na ake ta waɗanda ke da aiki waɗanda ke da lasisin su ɗauki doka a hannunsu ko kuma waɗanda ke da lasisin su kame makamai da sauransu su ne ke wannan eh, kashe mutane kenan magana ta gaskiya kamata yi ƙasar mu a sa dokoki masu sauri duk da mun san da ba su da dokoki kamata yi a sa dokoki masu sauri ba wai ba su da muna wasu suna ta kamar muna nufin babu dokoki a Nijar da sauransu no no akwai dokoki amma kuma ba amfani da su kenan duk dokar da ba amfani da ita matsayin mu mu sai mu ce babu doka da me amfanin doka amfanin doka shine a yi amfani da ita shine amfanin doka a yi amfani da doka kenan in ba amfani da doka kamar babu ta kenan kwata-kwata kenan abin da muke so a ƙasar Nijar wallahi sai mun tashi tsaye mahukunta waɗanda ke milkin ƙasa sai sun tashi tsaye sun kama jikinsu sun nuna cewa ba a milki a cikin sassakati magana ta gaskiya mahukuntan mu na yanzu suna da sassakaci suna da kuma sakaci da wasa da rayuwar al'ummar Niger san ce kusa sakaci yau ku duba gani milkin da an kai mana baya lokacin eh, milkin Gyor Hamad eh, ba Gyor Hamad lokacin milkin Sainu Kunce lokacin Sainu Kunce yana saman kujera kanan shi ne ya samu ya swaci kudin kasa sai da ya kamo shi hukunta shi daidai da aikin da aikata sai da ya kamo shi ya kwace duk dukiyar da ke gare shi kuma ya je shi gidan kasu hatta gida na kanshi lokacin nan sai na kunci kowa ya sani bai da gida na kanshi kenan waɗannan mahukuntan kuna sakaci da shari'a kuna sakaci da yan ta'adda ku ne yan ta'adda dariya kuna ba kowa damar yi abin da ya ga dama yau mulkin soja ne ba wai zaben ku mun kai ba zakkuwa ne kun kai ku ce ku kare kasar Niger cikin halin da take ciki kenan kun ce ku kare zaluncin da za a yi kenan kuna son ku kare zaluncin da ake kenan dole ne sai kun ɗauki mataki kwakwara a cikin ƙasa sai kun bar dariyar ma dan ta'addan ta'addan kun kama shi da bindiga kun tabbatar da cewa tabbas kun kama shi da bindiga ya kashe bai kashe ba ya shiga ta'addanci bai shiga ta'addanci ba ko yanki ne hukuncin shekaru masu dama a cikin gidan kasu in kun ka same shi kuma da laihin cewa dan ta'adda ne eh, ya kashe mutane ya yi banna ya ya tadda garin mutane ya ku yanke mai hukuncin kisa kawai ka kudara mai kenan wannan hukuncin inda duk kun ka fara shi kun ka fara yi mutane kadan kadan kadan kadan wallahi za ku iske abin kowa ya shiga taitayin shi yau ku ku gani kungiyoyi da dama suna hitowa su ce su shiga ta'addanci yau mun ga mun samu ta wata kungiya wadda ta hito yayi eh, eh, Jenin ake ce mata kumi ina ganin dai wagga sabon kungiya ce wadda ake ce ma Jenin wadda ta hito ta kama sojawan mu kuma ta yi ma kasar Niger barazana kuma ana zargin jiya ma a cikin a cikin kasar eh, Niger sun kai wani hari inda sun ka sace firife sun ka sace komandan na abinga na mina na kita na gendarmerie da sauransu inda sun ka sace mutane kenan kun gani abu ne wanda sakaci ne na gwamnati na rashin daukar doka a hannun shi na nuna babu sani babu sabo yau dole ne an ce maka kai shugaban kasa ne sai ka dauki dokar ta ba sani ba sabo duk wani wanda ya cuci kasar Nijar ko kuma duk wani wanda ya cuci al'ummar Niger sai ka hukunta shi daidai da abin da aikata daidai da abin da aikata kenan gwamnati ne dole ka ɗauki hukunci na babu sani babu sabo ko uban waye ka samu da laihi a cikin ƙasa na banna kenan sai ka hukunta shi wanga bidon sako ne muke so mu tura ma sai-sai saboda san halin da ake ciki a cikin jihar Agadez makamman da ake siyowa ake shigowa da su a cikin jihar Agadez suna hitowa daga Libya ne kuma mun samu rahotannin mutane da yawa sun faɗa mana cewa makamai suna shigowa daga Libya ana siyo su ana kawowa saboda waimi an samu cewa eh, rahoto yana nuna cewa eh, talakawa su doki makamai dalilin da ya sa kina ake siyo waɗannan makaman a cikin jihar Agadez ana kawo su ana rarraba wa mutane kenan gwamnati ya hito ya ɗauki duka gwamnati ya hito ya sa dokoki masu tsauri akan duk wanda an ka samu ya ɗauki makami ya shiga ta'addanci to za a hukunta shi kenan gwamnati in ba doka ya ɗauka ba fa wallahi akwai matsala a Niger saboda mu dai mun fara fahimtar cewa abin da ke faruwa a Niger sakaci ne na gwamnati abinda mun ka fara fahimta kenan abinda shi ke faruwa a Niger sakaci ne na gwamnati saboda gwamnati yau kai ne a saman mulki kai ne a saman kujera kai ne dai ka dauki mataki kai ne dai ka dauki dokoki masu sauri duk wanda ka samu yayi barazana da rayuwar al'umma ko kuma yayi barazana da rayuwar talaka kai ne zaka yi hukunta shi ba talaka za su hukunta mai laifi ba talakawa ba su za su hukunta dan ta'adda ba gwamnati kai za ka hukunta dan ta'adda kenan gwamnati kai ne da ka dauki mataki bisa ke ga abin da shi faru a cikin kasar Niger mun gode yan uwa kuma ku tura wanga bidiyon har yake da gwamnati saboda sako ne wanda barazanar eh, barazanar da ke waruwa a Niger kuma rayuwar talakawa suna cikin barazana